Oh. أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه بسم الله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 ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ‘Yan uwa musulmi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, mu da azumin yau. Kamar yadda dai kun sani, watan Ramadana, watan kyaututtuka da baye-baye da karimci da kyaututtuka iri-iri da Allah ya keɓe bayinsa. muminai da su muna fata Allah Ubangiji ya sanya mu cikinsu kafirai idan an ambaci Allah shi kaɗai sai su yi fushi su ɓata rai su sai su firgita kamar dai an tunatar musu da wani abu wanda ba sa sonsa saboda suna jin tsoron shi ko suna ƙiyayyarsa wato duka dai waɗanda ba sa imani da lahira to ba ruwansu da ubangiji maɗaukakin sarki idan kuma an ambaci wasu daban daga cikin gumaka da ababen bautarsu maimakon Allah sai ka gan suna farin ciki ubangiji yana cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kai kuwa ce musu Allahumma, اللهم samawati السماوات والأرض ba na bauta ma kowa ba na dogara kan kowa sai dai Allah Ubangiji maɗaukakin sarki ya Allah mahaliccin sammai da ƙasa masanin gaibi da shahada masanin abin da ya bayyana da abin da ke koye an ta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi kai ne za ka yanke shari'a a tsakanin bayinka cikin duk abin da suke saɓani a cikin shi a duniya ko lahira kuma saɓanin tsakanin musulmi da kafiri tsakanin masu ma'abota littattafai musulmai da yahuda ko nasara ko kuma tsakanin wayannan da mushirikai waɗanda ba su da littahi kuma sun kafirta duk dai saɓannunuka da suke faruwa tsakanin ba mai raba gardama cikin wannan sai Allah gobe lahira ko Allah sai ya bayyana ma kowa hakikani abin da ya kamata ya kasance a kai muminai dai sun kasance a kan abin da Allah ubangiji yana so tare da su to a kamar yadda dai ya zo cikin hadisi a cikin sahihai da wato bukhari da muslim abu salama bin Abdulrahman bin auf ya ce na tambayi aisha radiyallahu anha na ce masa da me kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallama yana buɗe raya dare yana buɗe da wace addu'a yana buɗe ayyukansa na dare ko kuma shi na dare in ya so ya yi salati idan ya tashi cikin dare sai ta ce idan ya tashi cikin dare bayan alwala da shirya komai da komai kamar yadda da mun sani daga hadisi ibnu abbas yana karanta ƙarshen suratu ali imran to bayan yayi wannan sai ce اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم تتي كل إن يتاتي أنا كرتا وأن الدعاء إمام أحمد أتكلم مسند ناسا في كنشي يا رويتو حديثي أما تهنجر سيدنا عبد الله بن مسعود هنا تي manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man qala Allahumma fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wash-shahadati inni alim al-ghaibi wash-shahadati ahadu ilayka fi hadhihi ad-dunya anni ashhadu an la ilaha illa Allah أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد دك متمني إيه؟ فإهو النم قال الله عز وجل لملائكتي يوم القيامة ألا زيت يوم ملائكون رانا القيامة يا ملائكونا ملائكونا wannan bawa na yana da alkawari a gare ni shi ya ɗauma shi alkawari cewa ba zai bar kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba shaidarsa na musulunci din nan wannan shaidar kullum tana nan zuciyarsa tana nan kan harshensa ba zai bari ba ni kuma na ɗau masa alkawari in ya cika da wannan alkawari alhali ko shi wannan ɗin bawa na ya cika da wannan alkawari zan sa shi aljanna to ku kai shi aljanna wannan shi ma dai hadisin da ya shafi wannan aya imam ahmad har wa yau ya wato wani hadisi daga wani sahabi wato abu abdurrahman ya ce abdullahi bin amr ibn al-as ya fitar mana da wata takarda a rubuce ya ce mana النبي صلى الله عليه وسلم يا yana koya mana abin da يا kasance a cikin wannan اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء وإله كل شيء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك والملائكة يشهدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان من الشيطان وشركه وأعوذ بك أن أقترف على نفسي إثما أو أن أجره إلى مسلم shi kuma ya fito mana da wannan takarda cewa ya Allah wanda ya fara halittar samai da ƙasa ba tare da wani misali ya gabata ba masanin gaibi da abin da ya kuya da abin da ya bayyana kai ne ubangijin komai kuma wato kai ne mamallakin ibadar kowa ina ba da shaida cewa babu banda kai babu wani abun bautawa da gaskiya kai kadai ne baka da wani kini baka baka baka da wani na biyu ko kuma baka da abokin tarayya kuma ina ba da shaida ina ba da shaida Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bawanka ne kuma manzon ka ne mala'iku suna ba da shaida akan wannan ina neman tsari da kai ya ubangiji daga sharrin shaitan da shirkansa kuma ina neman tsaro daga gare ka ya ubangiji akan kada na aikata wani zunubin da zai sa ni kuta kar na aikata wani zunubi ko kuma wasu laifuka ko kuma in jawo wani musulmi laifi ko aikin zunubi wato wannan shi ma kenan ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ya shafi wannan wato wannan aya ko kuma wannan addu'a wato yawanci annabi sallallahu alaihi wa yana ba da umarni ma a ci gaba da karanta wannan addu'a yayin da mutum ya zo yana so ya bacci to haka nan kuma ahmad Allah yarda gare shi ya wani hadisi shi dai wannan hadisi ne Abdullah yake shi abin nan eh, abi rashid al-hudrani ya ce na je gun abdullahi bin amr bin as ina wato gaishe shi ko kuma ina ziyartarsa sai na ce masa ka yi mana hadisi daga abin da ka ji wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma kana ganin zai amfane mu mu ire mu. sai ya jefa a gabana wata takarda sai ya ce wannan yana daga cikin abin da annabi ya rubuta mini to yana nufin ba da hannun shi ya rubuta ba domin annabi ba ya rubuta da hannun shi amma ya sa dai an rubuta masa kuma dama shi abdullahi bin amir ibn al ya bambanta da sauran sahabai shi hadisan da ya karɓo gun annabi sallallahu alaihi duka ya rubuta su da hannun shi shi ne abu hurairah na ce ba wanda ya kai ni hadisi cikin sahaban annabi sai dai amru ibn al sai dai in in da koyi to sai dai ban sani ba sai abdullahi bin amr ibn al da yake shi yana rubutu ni kuma yana hadda bambancin su kenan shi abu ta shi ma da baya hadda yana yana ya ce yana da nauyin hadda sai ya gaya wa annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kawo abun nan rawanin ka sai masa addu'a shi ya ce ya hada kuma ya zuba ya ce ka shafa ya shafa shi daga yau ko daga wancan ranar bayan da ya shafa jikin shi da wannan rawani inda annabi ya yi addu'a bai manta da wani abu da ya ji a wurin annabi sallallahu alaihi sallam ba ya tara hadisi har ma ya rasa wanda zai karantar masa zai iya zauna kan hanya yace zan zauna kan titi na gina. wani kuma yana da abinci ya kai ni gidan shi ci abinci kuma in karantar masa da hadisi haka yake radiyallahu anhu to shi abdullahi bin amr yace sai eh, eh, alhubrani ya ce sai ya jefa wata takarda a gabana ya ce wannan daga yana daga cikin abin da annabi ya rubuta mana sai na kalli abin da yake cikin takardar sai na ga ashe sai na abubakar ne ya gaya masa sai ya ce ya sai na abubakar ne ya zo gun manzo Allah sai ya masa ya manzo Allah ka koya min abin da idan na wayi gari in karanta idan kuma dare ya yi min rana ta faɗi ne shi wato safiya da yamma koya min abin da zan karanta shi safiya da yamma ya amfani ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ya Ababakar قل كتي اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم ترمزي شما يروي رويته تعالى الإمام أحمد بن حنبل لقى هنير الحسن بن عرفة لقى إسماعيل بن عياش دوانا واسيدا كما يجي حديث النم حسنيني أما أكوي واتو أكوي غرابة أتكي غرابة تزوني سبو دشي أكديت دشي amma ba wai akwai laifi a cikin hadisin ba duk waɗannan hadisai dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe su akan wannan fassarar wannan aya inda ubangiji yana cewa قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يختلفون قل يا الله wanda ya fara halittar sammai da ƙasa ba tare da wani misali ba tare da wani zane da aka yi don farko ba masanin gaibi da abin da ya bayyana kai ne kadai za ka yanke shari'a tsakanin bayinka cikin abin da suke saɓani a cikin shi don ba wanda ya san gaibi ya san hakikanin abun sai kai هكذا masanin hakika kai ne zaka raba gardama tsakanin ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة داتي ودن دسوك زالنتي كنسو دكافرتي دسابو wayannan da a ce suna da wato sun mallaki abin da ke ƙasa duk na abin arziki duk abin da duniya ta ƙunsa gine-gine ne tsabar kuɗi ne taskoki ne duk abin da aka taskace cikin ƙasashe duwatsu abin nan tekuna da sauransu da a ce mutum yana da wannan daga cikinsu To da aka ce da an ce masa ka ba da wannan don ka kuta daga wannan azaba na, ranar kiyama da ya bayar ba tare da wata wata ba. Ma'ana dai rai ita ce ta fi tsadan komai da komai abinda mutum a duniya zai mallaka. In haka ne kuwa mutum ya kamata ya dukufa a kofar Ubangiji da ibadarsa. Kar ya nisanci wannan kofa saboda Allah ya gafarta ta Taga, a nan mutum gidan shi ne an ce ya bayar saboda samu wani abu zai ce a balle duk duniya ta zama naka amma ga shi wata azaba za ka shiga an ce maka ka bayar don ka kukuta sai ka ce a ɗauka sai don kukuta amma yau sai ka ga ka manta baka san da wannan ba saboda haka wannan Allah yana faɗa ne saboda ya yi mana gargaɗi ya tunatar mana da tsananin wancan ranar وبدا لهم من الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون سيبينا دقى الله تبارك وتعالى قريس أبن دبس زتابا wato da suna zato abin wasa ne suna zaton abin abu ne mai sauƙi ne a'a sai wani abu wanda ba su zata ya bayyana zuwa gare su daga Allah tabaraka waTa'ala. وبدا menene? منene وبدا لهم سيئات ما كسبوا sai abin da suka aikata duk abin da suka girbe daga cikin shukan da suka yi a can rayuwarsu ta duniya wato suka sai ya bayyana a gare su a gabansu وحاق بهم bihi كانوا به يستهزئون sai kaga sakamakon abin da suke wasa da shi a duniya يا سوكا يا كيوي يا سوكا أكنسو يا كيوي دسو وحاق وتنزل وأحاق فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا قولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم Hmm. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون haka yake bangije yana cewa kamar dai waɗancan da suke suna izgili suna wasa da abin da annabi yana gaya musu na tsananin azaba amma da gaskiya ta bayyana ɗayansu da duniya ne mallaka zai bayar saboda ya kubuta to haka kuma al'adan ɗan adam Ba idza massa al-insana dhurrun idan wata cuta ta taɓa mutum wato wani lamari mai tsanani mai wuya ya sami mutum Da ana sai ka ga yana roƙon mu ubangiji yana cewa yana roƙon mu yana ta addu'a thumma idza ne ni'mata idan kuma muka bashi wata ni'ima daga falalan mu ba tare da ya sani ba qala inna ma utituhu ala ilm ai dabaruna ne suka zama sanadiyya na samu wannan ai arzikin nan ban samu da wasa bane ban samu ina bacci bane ban samu ina kaza kaza wanta yana ta cika baki cewa dabarun shi da sanin shi hanyoyin neman kuɗi su ne suka bashi wannan بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون آه abin da yake ji a ransa nan fitina ce daga Allah Allah ne ya fitine shi ya hana shi bin tafarkin gaskiya ko kuma fahimtar gaskiya walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai mafiya yawa daga cikin mutane ba sa gane wannan ba sa sani قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وأن لكن سكر جاس ما أيسون فدا متعنين لسكر جاس كمر سقاونا لما كمان تنسو duka ai suka faɗi wannan kalmar na cewa abin da muka samu na ni'imomi nan ba wai mun samu ne saboda abubuwa wahalhalun da muka sha da dabarun da muka yi da sanin hanyoyin kasuwanci da hanyoyin sanin hanyoyin noma da sauransu ta wannan ne muka samu ba wai Allah ne ya ba mu kyauta haka ba. Mm-hmm. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون sai lokacin da azabar Allah ta zo akan sakamako sakamako kan abin da suke faɗa ɗin nan to abin da suka tara ɗin bai amfane su ba فأصابهم سيئات ما كسبوا sai bala'i abin da suka tara ɗin nan ya same su wato azaba ta same su saboda abubuwan da suka tara a duniya والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين والذين ظلموا ودل سك كافر تدقوا من هؤلاء دقوا إنن كافرين مكة مشركين سيصيبهم سيئات ما كسبوا su ma lalle abin da suka aikata na laifuffuka ɗin nan sakamakon shi za ta taɓa su wato azabar da aka rattaba a kan zai same su gobe a lahira wa ma hum mu'jizin ba sa tsira ba masu tsira ne su ba ba inda za su je ba inda za su tsira ko kuma ba za su tsere ba daga wato kamun Allah tabaraka wa ta'ala أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر شن بس سني با الله أبنجي mamallakin komai ɗin nan shine yana yalwata ya faɗaɗa wa mutum cikin arziki ga wanda ya so ya da shi kuma yana ƙuntata wani ba domin wanda aka ƙuntata masa shi ba shi da kirki ko kuma wanda aka ba shi arziki a duniya yana da kirki ba ne a'a ibtila'i ne Allah yana yi wa bayinsa wanda ya so yi masa ibtila'i da arziki mai yalwa wanda kuma yana so yi masa ibtila'i da talauci da rashi sai ga wane ne wanda zai haƙuri wane ne mai godiya abin da ake nema da mai godiya ka samu arziki mai yawa ka gode wa Allah to Allah sai sama ya saka maka da alheri in ka yi baka samu arziki ba ka yi kunci ka damu wato ka raina ni'imar da Allah ya baka wanda ya saura hannunka rai da jiki da lafiya duk waɗannan idonka ta wato ka makance ba za ka gansu ba kana ganin da sai abu waɗanda suna da shi ba ka gode wa Allah kan wannan ni'ima ba to ku nan shi wanda aka ya samu bai gode ba da kai wanda kuma aka baka Ba ka gode wa dukan kuma matsayin ku ɗaya ne a wurin Allah gobe a lahira saboda haka yana cewa inna fi dalika إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون lalle cikin wannan tasarrufi na Ubangiji ayoyi wato alamu ko kuma ayoyi ababayen tunani ko ababayen eh, wa'azanto a cikinsu ga waɗanda sun yi imani muminai dai a cikin wannan suna tsintar abin nan eh, tuba eh, da ambaton Allah da godiya ga Allah da kuma koma ga Allah amma kafiri ko kuma wanda dai ya bugi ya ya bugi ce ga ubangiji ba zai gode mishi ba kul mhm. ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah to ayan nan kira ne ga dukkan masu laifuka duk wayanda suka saba ma Allah Ubangiji na cikin kafurai ko kuma cikin waɗanda sun yi imani amma sun ɓata lamarin sun na imani. Kira ne gare su zuwa tuba da koma ga Allah, kuma bayani ne daga Allah cewa Allah shi ne mai ikon gafarta laifuffuka duk gaba ɗaya, amma ga wane ne ga wanda ya tuba da gare su. wanda ya tuba kuma ya koma ga Allah ya nemi Allah ya gafarta mishi to Allah sai ya gafarta mishi ba ayan nan kurum a takaice in qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ka karanta sai ka zauna ka ji ai nan shi ne gafara ne ko ban tuba ba zai zai gafara a'a gafaran nan sil'a ce abu ne kamar abin da ake sayarwa an buɗe maka kanti aka ce gashi an buɗe wato alamar an baka izini ga nan ka shiga ko ka wuce ka zo ka shiga kana da tamani a hannunka to lalle za a sayar maka abin da yake cikin kantin nan ko ba ba ka zo ka wuce ba za ka samu ba ka zo ka shiga amma baka cire abin nan baka ba da sharaɗi ba baka ba da wannan tamanin abubuwan da suna cikin kantin nan ba to kamar yadda ka shiga hannu ba komai zaka koma kuma zaka fita ma hannu ba komai ko ba haka ba to kai musu kai kafiri ka wuce baka saurari abin da alkur'ani ya faɗa ba to kai mumini kuma ka shiga kantin kana cikin musulunci kana kaji alkur'ani kaji ayan nan tana kiranka akan ka tuba shine tamanin kai kuma ka ƙi ka tuba to ka ga ba za a gafarta maka ba a cikin hadisi Buhari ya ruwaito wanda yake hadisin yana nan cikin musulman Buhari ya ruwaito hadisi daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ce wasu mutane manya-manya daga cikin mushrikai na Makka sun kashe ba iyaka sun yi zina ba iyaka sun shaye-shaye ba iyaka sun saɓanunuka ba su da iyaka sai suka zo gun annabi sallallahu suka ce masa ya muhammad inna allazi taqul la hasan abin da kake faɗa din nan wallahi muna gani yana da yana da kyau fa mun yi tunani sosai amma wannan abubuwan da kana gaya ma mutane kullum su yi kaza su yi kaza duk yana da kyau sai dai akwai abu ɗaya wanda za mu gaya maka ko za ka iya ka mana abubuwan da muka aikata a dadai ka san ba wani barnan da ba mu yi ba kuma ka san ba alheri da muka yi sai dai sharri kurum muna yi shin Allah yana da wata kafara gare mu cikin wannan yana da wani abu da zai yi mana har ya yafe mana har mu samu aljannan din da kana faɗa sai Allah ya saukar masa والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وإنهم متالنا إذا سنداو سنتوبا ألا أبنجي زي كافر مصوف كما ألا سوكنا وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أما ضد هكذا wato ana ana magana domin a can suratul eh, suratul al-furqan ne yake يفعل ذلك يلقى من تاب وعمل صالحا Aha, to kaga wanda yana aikata waɗannan abubuwa ya mutu to ya wuce. wanda yana aikata waɗannan abubuwa kafin mutuwa ya tuba to Allah Ubangiji zai gafarta masa ya yafe masa wannan aya tana da rahma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wani hadisi ma ya ba da labari wani mutum daga cikin banu Isra'ila ya kashe mutum tasa'in da tara ya kashe su hadisin na Nabi Sa'id ya kashe su ya huta to daga baya Allah sai ya sako da rahama zuciyarsa ya tuba ya je gun wani ya je wani mai yawan ibada amma ba ilimi ya ce bayin Allah kangararro na yi laifuka iri na kashe mutum ɗari shin ina tuba Allah zai karɓe ne ina kai da tuba ai kun yi nisa ka je can <laughs> sai ya afka masa <laughs> ya ce masa to haka ne za ka gaya mini sai ya kashe shi ya cika adadi ɗari ya je kuma ya samu wani malami ya ce masa <clears throat> shin ni wannan na kashe mutum ɗari zan tuba ya ce to wai tuba me zai shiga tsakani ka tuba kofar tuba ya fi sararin da yake tsakanin sama da ƙasa me zai shiga ka da ubangiji wanda halicce ka ka tuba ya ce to ina tuba zai karya ce to ya zan yi ya ce akwai wani wuri wani gari a wani wuri akwai bayan Allah a can suna bautawa Allah suna ibada halinka nan kai kaɗai ba za ka yi ba ka je ka abote su kana tare da su suna yi kana yi suna yi kana yi har Allah ya wanke ka sol daga cikin waɗannan laifukan da ka yi duka yake to sai bai tsaya ba sai ya kama hanya da ya zo tsakiya sai ciwo ya kama ajali ya kama shi ga mala'ikar mutuwa ya zo mishi mala'ikun rahama kuma sun zo mala'ikar mutuwa yake ai wannan ya kashe mutum ɗari ba zan bar shi ba to su na rahama suka ce to mu kuma mun zo ne muna duba ƙarshen lamarin shi zai tsaya a kan kashe waɗannan ko ko zai tuba sai ya tuba to ya tubarsa take lokacin da ina nazar mutuwa din yana jayayya da mutuwa yayi haka sai wato sai Allah ya kawo musu mala'ika suna azaba suna nan na rahama suna nan shi kuma mamacin yana nan ga tsakanin su ya dauki lansa a kai ta uta ko a kai shi aljanna rai din sai Allah ya aiko musu da mala'ika a sifan dan adam ya zo ya tsaya tsakanin ya ji musu me me tsakanin ko ai wannan mutum gashi gashi gashi tsarsa mu dama mun zo ne don za mu kai shi a janna don ya tuba amma an ce je wannan gari kaza kaza sannan tubarsa za ta inganta shi yasa mun zo ne muna jira muna muna roko shi zuwa garin wannan kuma wai aiko shi zai ɗauki ransa to sai yake musu abinda zan ga muku ku auna tsakanin garin da ya bari da garin da zai je duk wanda kuka samu ya fi kusa gare ta shi kenan a kai shi wurinsa in garin da zai je ne to yana da ya zama daga mutanen aljanna ne sai a sa shi aljanna in kuma daga inda ya taso ne to lalle ya saura a cikin azabarsa na wuta a kai shi jahannama <clears throat> sai aka auna aka same shi ya fi kusa da shibir ne shibir da hausa ɗani yawwa saura ɗani tsakanin shi da wannan garin da zai je ɗani ne kuma ya nisanci garin da ya bari da ɗani ɗaya shi kenan mala'ikun azaba suka tafi suka bar shi da waɗannan na rahama suka ɗauke shi suka je suka sa shi aljanna to kun ga tuba yadda take wa mutum wato babu abin da ya fita amma kuma manzo Allah ya yi mana nasiha in ka sani tsakaninka da wani bawan Allah da wani tsakanin ku da wani mutum a wani zalunta da zalikin da ka yi masa to ka nemi tuba tun kana nan duniya kar ka bari sai an je inda babu dinari babu dirhami ka zo ka ce za ka nemi biya ba ka da halin biya lokacin don a can sai a nemi ka da haƙƙinsa in kana da sai in baka da baka to sai a ɗebo daga cikin abin nan ladojinka a bashi ko kuma ka ta kasa biyansa daga nan sai a raba musu abin da ka tafi da shi lafta maka laifuka da su suka yi ka shiga wuta ba da kyau tun yanzu ka tanadi kanka to kamar dai kun sani al-muflis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana al-muflis ya tambayi sahabansa mal muflisu indakum qalu man la dirham lahu wala mata' ai mutumin da ba shi da wato aini da kuɗi tsaba ko kuma ba shi da kayayyaki wato ba sa ƙaddarori shi ne muflis in an ce muflis dai wato in an ce fakiri na sosai na inna na ha to shi ne mutumin da ba shi da komai ba shi da tsabar kuɗi ba shi da kuma ƙaddarori gidaje da ƙasashe da abubuwa amma kuma ya mutu ya zagi wannan ya yi wa wannan kaza ya doki wannan ya kashe wannan ya zalunci wannan sai a tsaida shi a gaban ubangiji a ɗiba daga laifin wannan halatta masa a ɗiba daga nan wannan halatta masa har ƙarshe ya zamana a ɗiba daga ladon shi a ba wannan ladansa a ba wannan har ladojin su ƙare daɗi ba ga laifukan su a lafta masa sai a ɗauke shi da waɗannan laifuka jefa su ke hutun jahannama to kun ga wannan shine in an ce fakiri ko talaka ko kuma dai gashi nan mutumin da ba shi da arziki to shi shine wannan Allah zai kiyaye mu eh. abubuwa dai irin waɗannan hadisai dai waɗanda su za kan wannan kisa suna da yawa amma dai duka wato Allah Ubangiji ya sauƙaƙe su tun da akwai tuba. Mhm, bismillah. Inna Allah ya gafiru zunuba jami'a. Mhm. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Allah Ubangiji yana gafarta laifuka dukansu, wato gabaki ɗayansu Allah zai gafarta musu babban abu ne kasancewa kai kai laifi kuma ka tuba kamar yadda ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad lokacin da Ash'as bin Jabir al-Huddani ya karba daga Makhul an Amr ibn Ambasa ya ce wani mutum ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tsoho ne yana tafiya ma da sanda kamar da halin da muke ciki wato yana tafiya yana rike da sanda wannan ko abin da zai sa mutum tunda Allah ya halice shi wa khalaqna al-insana fi ahsani taqwim ya zo ya koma sanda ta ko tsufa ko rashin lafiya to duka dai Allah in ka gode masa kan za ka samu lada Allah dai ya kiyaye mu wa ya zo da sandar sa gun annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah ni fa ina da gadarat da fajarat ina da wasu laifuffuka akwai wato yanoni iri-iri na yi akwai laifuffuka ƙanana da manya da yawa da na yi akwai kuma alfajinci iri-iri na yi kana gani in tuba Allah zai karɓe ni ya gafarta mini fa hal yaghfir sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa alasta ta an la ilaha illallah shin ba kana shaida cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ya ce kwarai kuwa ina cewa ashadu an ilaha illallah kuma ina ƙara wa ashadu annaka rasulullah ina ƙara kai kuma manzon Allah ne na san wannan sai ya ce faɗinka wannan ya gama lamari duk ya raba shari'a qad ghufira laka ghadaratuka wa fajaratuka duk abubuwan da kayi na laifi ma na laifuffuka manya manya da ƙananan duk an gafarta maka su wato ba haka Allah ubangiji to wayannan ayoyi da ayannan nan in an gota da wannan hadisai da muka ambata duka kar mutum ya yi tirari ce zai shiga aljanna ba tare da tuba ba a'a sai da tuba wato sai mutum ya tuba Allah ubangiji zai gafarta masa Allah ya gafarta mana abubuwan da muka yi mun sani ko ba mu sani ba وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون أنيبوا إلى ربكم كتوبا قال الله أبنجيكم bayan kun aikata laifuka gashi ya gaya muku يا عباد يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم فاما فا وانيبوا الى ربكم كتوبا ايوا ابنجيكم ما دوكين سركي واسلموا له كميكا ويا gareshi duk abin da ya umurce ku da shi ku rungume shi duk abin da ya hana ku to ku bari saboda hani da ya muku min qabli an yatiyakum al'azabu tumratun gabanin wato azaba ta zai ke muku kada fa azaba ya rinjaye ku ta hanyar wato ranku ya fita ba tare da tuba ba to a lokacin azaba fa ya riga shigo ku daga tafarkin aljanna واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم كبي أبن ياكي كاو واتو أبن أبن شيني ما في كاو أبن سوكر مكو ياكو متانيكا تكتلة تتفيد wannan ɗaya na biyu ku bi ayoyin da ba a shafe su ba cikin alkur'ani ku yi aiki da su na uku kuma ku bi duk wani nafsi wanda ya zo yana neman wani abu da gare ku ko kuma yana ku daga wani abu ku rungume shi ku yi imani da shi ku yi aiki da shi wato min qabli أن يأتيكم العذاب ثم لا من قبل أن يأتيكم ta بغتة antum la تشعرون gabanin azaba ya zo muku ba zato ba tsammani kuko ba sani ba. An ta kula nafsun ya hasrata ala ma farwattu fi jambillah. An ce, Manzo sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa cewa a can wani lokaci sai a nuna sai a nuna wa mutum aljanna. ya yi kwaɗayin ya shige ta ko a nuna masa a nuna matsayinsa a cikin aljanna ya yi kwaɗayin ina ma da na shiga ai da na fi sai a nuna masa kuma abin da ya cancanta yanzu sai ce da na da na shiru da na kukuta daga wannan azaba da wannan Allah hadani da kuntu eh أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. a lokacin da mutum yana cewa ai da Allah ubangiji an ta da nafsin ya hasara wani rai ta yi nadama da ce kai tona alama farratu fi jam saboda wannan wato rashin kula da kuma tafriqin da nayi a zatin Allah wa in kuntu la min as-safirin na kasance a rayuwa ta duniya ina mai ba'a mai izgili ina wasa ina dariya akan abin da muminai suke yi ko kuma manya suna suna yi au taqula ko kuma mutum ya ce lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin da a ce na tuba ai da Allah ya shiryar da ni da na kasance cikin waɗanda suna jin tsoron Allah sai in samu wannan ni'imomi na aljanna da nake ganin su aw taqula hina tara al'azaba law annani kamatan fa akuna min almuhsinin ko in ya ina ma da zan iya koma karo na biyu da na kasance daga ci waɗanda sun kyautata rayuwarsu faɗin da suke faɗa da aiki aikin da suke aikata duk da na kasance daga cikin waɗanda suna kyautata waɗannan abubuwa duka. Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Dan da nan sai amsa ta zo musu ta zo ma waɗannan masu haɗin haka ɗin nan. Qad ja'atka ayati ayoyina sun zo maka tare da annabawa da manzanni. baka zabta biha ka karyata ta kace ba gaskiya bane wastakbarta kuma ka daga kai ka yi girman kai ka ki ka karbe su wa kunta min ka kasance daga kafirai ba daga muminai bane ashe ai ba yadda za a yi a cikin wani hadisi na bukhari yana cewa abdullahi ibn abbas yana cewa ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ranar ƙiyama za ka ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya wayanda suka mutu a kan kafurci ɗin nan wasu fuskokinsu sun zama baƙi ƙirin saboda tsoro ko kuma saboda nadama ko kuma saboda ji a ransu cewa sun rasa komai da komai أليس في جهنم مثوى للمتكبرين باشيا ودن نما سجر من كي باشيا مسلم زوني cikin جهنم jahannama تو أيضا ai za ربو وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم wala hum yahzanun Allah ubangiji zai kubutar da waɗanda suka ji tsoron Allah a nan duniya wa yuraji Allahu allazina taqaw bi mafazatin saboda ayyuka mai kyau da suka suka gabatar bi mafaz la yamassu musu wato barna ko kuma dai mummunan abu ba ta ba su wahala ba za ta azaba ba za ta taba su ba la musu wa lahum yahzanun kuma bakin ciki ba zai zo kusa gare su ba ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun su wane ne alladina amanu wa kanu yattaqun inda sun yi imani kuma suna jin tsoron Allah lahumul bushra fil hayati dunya fil akhirah Allahu khaliqu kulli shay Allah ubangiji shine mahalicin komai da komai mahalicin kowa da kowa wa huwa ala kulli shay'in wakil shine mai mai rike lamarin kowa da kowa shine wakili kowa da kowa lamarin shi yana hannun shi shine ya halicci komai ba abin da ya manta da shi ko da ka ga dabba tana da gashi na ba za mu iya mu ba amma ko da gashi Allah ya san ya sani kuma shine mai rike shi haka duk abubuwa Allah shine mai rike su lahu له له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون له مقاليد السماوات والأرض shi ne mamallakin mukullai ko mabuɗai na sammai da ƙasa abin nufi a nan dukkan taskoki na rahama taskokin alheri arziki a sama da ƙasa duka ga baki ɗaya mabuɗansu wato suna hannun Allah in dai har kana neman Allah ya biya buƙatar ka ya baka arziki ta ka koma ga Allah in kana so lafiya koma ga Allah kana so ‘ya'ya masu albarka koma ga Allah, kana neman ilimi ka samu ƙarfin ibada ka samu nurin hasken takawa a zuciyarka da kaifin fahimta koma ga Allah. Hakanan kana jin tsoron wani abu na duniya koma ga Allah. In kana so ka amintar da kanka da ranka da juri'arka da dukiyarka da jama'arka duk da baki da addinin koma ga Allah. Wato Allah shi ne mabuɗan komai da komai suna hannun lahu maqalidu samawati wal ladina kafaru bi ayatina sani waɗanda suka ƙaryata ayoyin sun kafirce da su kuwa ulaikum al khasi waɗannan su ne tababbu wayanda sun rasa komai da komai sun yi hasara mhm. daga kan akwai tambayoyi mhm. hm, haka wannan tambaya hukuncin sallan juma'a a gidaje tun da an rufe masallatai sallan juma'a tana da sharadi shine wato masallaci masallaci kuma inda aka yarda a gina shi in an gina kuma an samu izinin mai wato mai mulki sarki ko imami na musulmi Sallar juma'a ba a yin ta wato a cikin masallatai barkatai wannan yana rike da kaɗe da wannan wannan kusa da wannan ba a bisa tsari amma zamani ya kawo mana wannan ba a yi in ba yi ba ba zai yiwu ba tunda zato mai kyau mun rasa kowa yana zaci inda ya yi nasa shi ya yarda da kanshi bai yarda da wani ba ko ya yarda da wanda ya yarda da shi bai yarda da wasu ba saboda haka a kasashen laraba sai ka ga masallatai kusan su taɓa juna yawansu to sallar juma'a ba a yin ta a gida ba a yin ta a wani lungu za a yi ta a babban masallaci da izinin masu ko an gane wannan saboda haka wannan abin da ya same mu masifa ne ta same mu dama badalin sallar juma'a shine sallar zahar. to lalle za a yi gidaje ko kuma wurare daban a cikin jam'i na family ko kuma na mutane da suna tare wato shi kenan wannan dai zai wadatar kuma saboda kowa zuciyarsa a rataye da masallaci to Allah zai ruta mana ladar wannan abin da mun rasa tunda ba da yarda mu muka bar masallaci ba wannan na tambaya cewa gaskin cewa sotul mudaththir akwai labari cewa na bayanan corona ko wannan magana ne to magana ne dai amma ba mu sani ba wato sotul mudaththir a ina ne aka faɗa kenan aina eh, ne aina ne inda aka faɗa alaiha tisata ashar oho to ai wannan hutan jahannama ne wato zabaniya din su ne goma sha tara alaiha ta ashar ko to ai Allah ya ce su waɗannan mala'iku ne To, amma wannan ba eh, na tisa ta ashar na eh, COVID-19 ɗin ba zai zama shi ne abin da ake nufi <laughs> da sabaniya goma sha tara ba. Ai, wannan ma wata kaɗan ne ba, ɗan mala'ika ai ɗaya ya isa yi ne guda zai gama duk duniya a gare ma ta kiyama ta tashi. Ina eh, wannan ba ƙwaro ne ƙarami haka ba za a ba za a gani ba ido haka ba za ta gani shi da ido haka kurum ba sai dai ka yi amfani da su microscope da su na'urori sannan ka gan shi ko ba haka ba to mala'ika ko ai yana iya rufe duk duniyar nan gaba ki daya saboda haka abun ne ya zo daidai amma ba su ba ne. kuma duka dai azaba ne kuma mutum mutanen da suka yi Allah ya sa ya kara mana ya kara musu ilimi wannan yana da kyau a yi musulmi duk abin da zai same zai gudu da shi daga jeji ya zo da shi gida gida ba shi ne alƙur'ani ya zo ya duba ko akwai dalil to amma ko ba ce komai ba ai ya bayyana da bala'i irin wannan yana samun mutane wato bala'i ai shi yasa annabi ya ce in kun ji da shi kaza to ma'ana yana nan in kun ji shi a wani gari to kar in kun ji shi a garin ka kun ji shi a wani gari ka tuke ko ba ka ba saboda kar ku yada kar kar ku zama ku ne victim kuma kar ku mai wani daban saboda ku zama victim ko ba ka ba to saboda haka wannan abin da aka faɗa dai yana da kyau hirsi ne na son addini to amma wannan daban tisa ta ashar na alaiha tisa ta ashar na kan kuma daban ai alaiha aka ce suna kan wannan wutar jahannama da aka faɗa ma an sai zai sakar to shi kuma wannan daban ne shi Wannan na tambayan hukuncin ingancin hadisin da bazar ya ruwaito daga Abdullahi bin Umar cewa Ramadana a Makka tana da fifiko eh, Ramadana dubu a bisa wajen Makka. Eh to wannan hadisi dai yana daga cikin bu'afa eh, da eh, hadisi da'ifin da ana aiki da shi wajen fada'il. Abinda ana nufi dai tunda sallah guda a Makka ta fi wani wuri daban dubu to azumi ma sai a yi kiyasa kan wannan amma dai ba hadisi ne ingantacce wato sahihi gaba daya ba ne dubu ɗari a masallacin annabi dubu ɗari a maka kuma dubu ɗari na madina dubu haka ne kuwa hmm. hukuncin to shi ne da wannan hadisi da hukuncin wai makabarta da ake yi na a tona rami a binne jama'a dewa a ciki domin wannan annoba. Bai taso ba. Suna yi ne ba daidai ba ne. Ya kamata a binne kowa da eh, a kabarin shi. Musulmi dai haka suke yanzu ma suna binne duk wanda ya mutu ana binne shi a kabarin shi ya fuskanci kaddarar ubangijinsa shi kadai. Amma ba za a haɗa su da yawa a wuri guda ba. mass ah, grave ba mhm. Allah hmm. wannan na cewa an ce ayyukan bayi nagari suna katsewa da rufe masallatai to ga kuma masallatan mu an rufe su to ko wannan magana gaskiya ne ayyukan ayyukan bayi nagari asalihai suna suna katsewa da rufe masallatai tana yanke tana yanke ya da rufe masallatai da ake ai duk abin da ka saba yi na ibada lokacin da wani dalili ya zo ya hana ka Allah yana rubuta maka shi ko ma kana qiyamul laili kullum rashin lafiya same ka za a rubuta maka ko kana azumi kullum wani dalili ya sa ya hana ka lokacin da ka saba yi Allah zai rubuta maka ai Allah mai karinci ne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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعلم ان الله على كل شيء قدير ان الله قد احاط بكل شيء علما اللهم اني اعوذ من شر نفسي ومن شر كل دابه لا تاكل من وصيت ان ربي على صراط مستقيم اعتصمت تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملك والملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الاذى والوبا والضرر انك على كل شيء قدير 啊。